Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a ƙasar siriya wakilan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar a shawarwari da ake yi jiya asabar suka bayyana goyon baya ga zaman sulhun da rasha da turkiya suka shiga tsakani aka kulla da zammar samo mafita ga rikicin siyasar ƙasar wadda ake fama da shi shekaru shida kenan duk da haka suka ce a kalli taron da za a yi a kazakhstan a zaman matakin farko na koma teburin shawarwari karkashin majalisar ɗinkin duniya wadda ya cije a geneva babbar haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen siriyan wacce ba a yi da ita ba a shiga tsakanin da turkiya da rashan suka yi a shawarwarin sulhun ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tana goyon bayan wata tawagar sojojin da za su halarci taron da za a birnin astana na ƙasar kazakhstan hadakar ƙungiyoyin ta da sanarwar ce bayan taron kwanaki biyu da suka gudanar a fadar fadar ƙasar saudi arabia a halin da ake ci kuma amurka ta tabbatar da cewa rasha ta gayyace ta ta halarci wannan taron sulhun a iraki jami'an kasar suka ce dakarunta sun kama katafaren jami'ar da ke birnin musul bayan wata fafatawa da mayakan sa kai na kungiyar isis wani babban hafsan sashen yaƙi da ta'addanci na kasar manjo janar ma'ani sa'adi wadda ya bayyana haka ya ƙara da cewa dakarun na iraki za su yanto illahirin gabashin birnin cikin kwanaki goma masu zuwa hakanan dakaran suka ce sun kama gadoji uku cikin biyar da suke wannan birni janar sa'adi ya ce sojoji na iraki sun kama kashi 85 cikin 100 na gabashin birnin musul tun bayan da dakarun taron dangin da amurka ke wa jagoranci suka fara kai farmaki da jiragen yaƙi a yankin a watan disamban da ya wuce jami'an kasar suka ce yanzu sojojin ba su fuskantar matsananciyar turjiyar da suke gani tun da farko a cikin yan makonni kacar sojojin na iraki sun kwato gundumomi masu yawa har suka samu kaiwa ga kogin tigris wadda ya raba musul gida biyu mayakan sa kai na isis sun kama musul ne kusan shekaru biyu da rabi suna rike da shi shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin shugaba obama ta bawa rasha amma zai duba janye su muddin rashin ta ba da haɗin kai ta aiki da amurka kan muradun da suke da muhimmanci ga sassan duka biyu trump wadda ya bayyana haka a hira da jaridar wall street ya ce idan rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa wa zai buƙaci takunkumi idan mun shirya da rasha kuma tana ayyuka masu kyau da farko amurka ta za rasha takunkumi ne a shekara ta 2014 bayan da rashen ta kama zirin kramiya ranar 29 ga watan jiya kuma shugaba obama ya kori jakadun rashin 35 a za a kasar karin wasu takunkumi saboda yunkurin da moscow ta yi na yin shishige a zaben amurka da aka yi cikin watan nuwamba bara hakanan kuma shugaban na amurka ya mai jiran gado ya ga jaridar cewa manufofin amurka da suka ayyana taiwan a zaman wani bangare na kasar china tila za a tattauna a kai labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc mako ɗaya gabanin a rantsar da sabon shugaban na amurka donald trump an fara zanga-zanga kan alkawurori daban-daban da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe wani gangami mai suna we shall not be moved da turanci yana ƙarƙashin jagorancin dan gwagwarmayar na reverend al shafton ƙungiyar ta faɗa a shafinta a intanet cewa kare 'yancin 'yan ƙasa 'yancin yin zaɓe ga mutane da aka yi watsi da su samar da inshorar kiwon lafiya ga amurkawa baki ɗaya da kuma baiwa kowa ‘yanci ba tare da nuna fifiko sun ɗara kowane irin ikon zazzafar muhawara da za mu faɗa ciki. Ƙungiyar ta ci gaba da cewa ƙungiyoyi sun yi zamanin su sun wuce, zaɓe yana zuwa ya wuce, amma tilas akwai abin da zai ɗore kuma ba za a yi yayayya a kai ba. ana waɗannan maci-macin ne a ƙarshen mako da ake hutu gobe litinin domin karrama gwarzon yaƙi da wariyar launin fata dr matthew luther king wadda ya shahara saboda rashin gajiyawa a yaƙi domin kawo ƙarshen wariyar launin fata da ƙarfafa 'yancin tsirazu da ya gudana a tsakankanin shekaru alif 1950 da kuma zuwa da sittin a can maracin a nan washington jiya asabar magoya bayan baƙin haure da 'yan tsiraru da suka kira kansu hiatus da turanci sun gudanar da zanga-zanga a harabar wani coci tawagar trump tuni ta yi shelar cewa cikin matakan farko da za ta ɗauka sun haɗa har da auna baƙin haure da musulmi kalaman da gangamin ya rubuta a shafinsa a intanet shugaban gambia mai jiran gado adam baro ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a mali inda ake kokarin warware rikicin shugabancin gambiyan cikin lumana shugabannin faransa franco hollande na mali ibrahim bubakar kaita duk sun yi kira ga shugaba jamme ya yi murabus idan wa'adin mulkin ya kare cikin wannan mako amma shugaba jamme ya ce zai ci gaba da mulki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar baro wadda shi ma ya halarci taron koli na shekara-shekara da faransa take yi da kasashen afirka da aka yi a birnin bamako jiya asabar ya ce yana ci gaba da shirin kama aiki ranar alhamis shugaban faransa franco olan ya faɗa a malin cewa zaben da aka yi a Gambe yana da sahihanci saboda aka tilasta mutunta shi ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin afirka ecowas ta saka dakarunta cikin shiri idan shugaba jamme bai sauka cikin lokaci ba. wani kamfani mai zaman kansa da ke ayyukan bincike a sararin subhana ya sami nasarar kaddamar da tashin wani kumbo ko rokan 'yan sama jannati tun bayan bindigar da wani irin saye a kan turmin kaddamarwa cikin watan satumban bara kamfanin mai suna spacex da turanci jiya asabar na ya kaddamar da jirgin daga sansanin mayakan saman amurka da ke vandenberg a jihar california kuma ya sauka babu wata mishkila kan wani jirgin ruwa a tekun pacific wannan wani muhimmin mataki ne na kaddamar da irin waɗannan jirage na 'yan sama jannati wadda za a iya amfani da shi bara jirgin 'yan sama jannatin da aka lakaba suna falcon 9 ya yi bindiga kan turminsa a florida a lokacin da ake gwaji kamin a kai ga lokacin tashinsa na ainihi masu bincike sun hakikance tankin iskar da ake kira helium ne ya fashe cikin wani tankin kuma na iska daban wadda shine suka ce musabbabin fashewar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga sahaba imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tsaro babban batu ne yau a harkokin ilimi musamman bayan da 'yan bindigar Boko Haram suka sace 'yan mata 'yan makaranta su fiye da ɗari uku da wani abu a wata makarantar sakandare da ke garin Chibok a jihar Borno, yayin da suka haɗu a can domin ɗaukar jarrabawa yau sama da shekaru biyu. Tun kamin wannan batu makarantu manya da ƙanana suna fuskantar barazanar tsaro ta fuskoki daban-daban. A saboda haka ne ma malaman makarantu a jihar Taraba suke kira ga gwamnatin jihar ta ɗauki ƙwararren matakai na inganta tsaro ganin yadda makarantun firamare da ke babbar fadar jihar Jalingo suka zama wurin yada zangon barayi da jerin wasu maɓarnata, lamarin da yake gurgunta neman ilimi ga ɗalibai da malamansu duka. Ga kashin farko na rahoton da Lawal Sani Kona ya haɗa mana. Dabar 'yan caca matattarar ɓarayi, gungun shan ƙwaya, majalisar samartakar lalata waɗannan na cikin kwatancin akasarin makarantun firamaren garuruwa da birane na arewacin najeriya a duk sa'ilin da aka tashi aiki na ziyarci ɗaya daga cikin manya kuma tsofin makarantun firamare da ke cikin garin jalingo makarantar firamaren muhammad tukur shugaban makarantar malam shehu abubakar ya yi koke kamar haka in ka dubi katangan makarantar nan wa'yansu an rusa su saboda ɗabi'a irin na mutum ba za mu iya mu faɗa su wane ne takamaimai suke yi wa ina abubuwa ba da da a ce akwai masu tsaro kaga wani ba zai zo kai tsaye zai lalata wannan ba ana ganin sa ba za a bar shi ba to sanadiyan wannan sun samu wurin da head out na barayi a nan sukan zo su ɓoye wayansu masu alfasha nan suke zuwa wayansu su yi kashi a ajujuwa idan aka waye gari muka zo za mu yi karatu sai zama yana madadin lokacin da zamu mu ɗauka yara su yi karatu kai tsaye sai a zauna a wanke aji sai a ci period kamar guda biyu wanda ya kamata da kai tsaye mun amfana da su yara sun yi karatu ne amma sai a yi ta wanke aji kaga wannan ya shafi karatun yara mataimakin shugaban makaranta malam idris ma'azu ya kara bayani idan muka tace sai masu shaye-shaye da yara su mai da makarantar kuma sun gaje ta wa'ansu suna kashi a cikin class suna kakkarya windojin classes in kai har ma ya zama kamar lojin ma saboda masu yan masu neman mata banza duka su ma suna zuwa shi sa ka ga makarantar ta zama kamar an yi shekara ko shekaru ba a yi aiki a cikinta ba balantana ma yanzu especially da za mu ba da hutu kan ma ka gane tun da su yi in makarantar ne ga baki ɗayanta Malama Jummai Dauda ita ce shugaban makarantar hala da ke cikin garin Nijalingo. Sit a kakkarya su a ɗebe su, kofofi ma ɓalle kofa dauki kofa tafi da shi a balle window sa'an nan register textbook ba mu samu bari a classes ba sai dai mu kai office sai master mu ajiye shi in ba su kawo office nan ba dai magana ya kare register su yaga su sa kashi kowane page by page was it three years back akwai lokacin da suka wannan hannun ajiye su for evidence so malamai sun mun deciding cewa mu fitar mu yar register blackboard a sa kashi kamar plaster lack of security idan ba security kuma babu komai me muka yi mu gera benci mu gera benci fiti a tara mu gera a zuwa ɗibe to menene amfani yara suna zama a kasa don allah muna so gamin su duba su ji tausayi 'ya'yan talaka wannan su ba mu security a schools na sannan mu idan muka ɗauki securities muna samun problem daga daga community ana cewa za a bugi mai gadi za a kace shi to mu a gaskiya schools ba za mu iya ɗaukar mai gadi ba wannan al'amari abu ne da ke ruwan dare ga akasarin makarantun firamare da na sakandaren je ka dawo da ke manyan garuruwa da biranen arewacin Najeriya. Masu sa ido bisa al'amuran ilmi na ganin dole hukumomin ilmi, ƙungiyar iyayen ɗalibai da kuma al'ummai da aka kafa makarantun a yankinsu su haɗa kai, in ba haka ba za a ci gaba da asaran kayan koyo da koyarwa a makarantun gwamnati. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Shirin tallafin nan mai sharaɗi da wasu gwamnatoci suka bullo da shi a wasu jihohin Arewa musamman a yankin Arewa maso yamma kamar Katsina yana tallafa shiga da ci gaban karatun ɗiya mata a yankin. Daraktar shirin a jihar Katsina Hajiya Halima Lawal Musa ƙarƙashin wannan gwamnati ta ga Zaharaddin Sani Funtuwa cewa Shirin ya taimaka nesa ba kusa ba wajen ƙarin shigar 'yan mata makaranta. Mai sauraro zai so ya ji wannan shiri na ciyar da ilimin 'ya'ya mata gaba a ina aka kwana wani irin ci gaba aka samu ya zuwa yanzu tun da kuka fara wannan shiri? A yanzu haka dai wannan project ya samu kusan shekara ɗaya ta aiki tafiyar da shi kuma cikin tsare-tsaren aiki da ya kamata a yi a wannan shekara shine ana son a tabbatar da cewa an ba ma makarantu tallafi an ba 'yan mata tallafi an wayan ma al'umma akan maganar harkar ilimi a ta 'ya'ya mata a jihar Katsina to cikin wa'annan 'yan aikace-aikace da aka samu aka aiwatar a wannan shekara wadda ta gudana an samu nasara kwarai da gaske A inda aka samu ba masu yara 'ya'ya mata kusan dubu bakwai da ɗari takwas kuɗin tallafi na dubu ashirin ashirin wanda suka fito daga ƙananan hukumomi guda goma sha takwas a wa'annan tallafi an ba da shi ne domin a taimaka ma yara 'ya'ya mata su rika kasancewa a makarantu. to na je ƙaramar hukumar matazu inda alhamdulillah na tattauna da wani shugaban ilimi haka wanda ake ce ma SBMC musamman na irin dattawa ko iyaye haka na tambaye shi ya saka ji da wannan shiri ya ce wannan shiri har ya sa ma azuzuwa ma mata ci ko ta yawa wani bayani zake mai sauraro kwarai da gaske wajen wannan tallafi da aka bada masu SBMC inda aka ba ma makarantun firamare dubu biyu da ɗari biyar domin su tafiyar da harkoki na makarantun su abubuwan da matsalolin su da suka sani a makarantar da kansu su yi aiki da shi su gyara su kuma makarantu da ake ce ma pre kokari an ba su dubu ɗari da hamsin hamsin domin su ga cewa sun yi iyakar kokarin su suma sun gyara abubuwan da za su sa yara su rika zuwa makarantu na naziri kenan to kwarai da gaske mun samu fitowar 'ya'ya mata a makarantu da yawa azuzuwa yanzu sun cika da yawa kuma dama shine burin mu. yanzu mataki na biyu shine kuma mu duba mu ga wurin shi karatun an ƙara haɓaka shi wato quality inda yanzu cikin shirye-shiryenmu na bana muka shirya cewa za a samu kayan karatu a kai makarantun nan wato littattafai kuma a ga cewa an ƙara ba malamai horo da ƙwazo wajen tafiyar da ayyukansu domin a samu kwaliti na shi ilimin ingancin ilimi wato shine abubuwan da muka sa na gaba a muna nan kuma muna ci gaba da tattauna da su wa'annan members na SBMC din domin su ƙara taimakawa da fito da wasu dabaru na ganin cewa ilimin nan ya inganta a yara sun samu ilimi ingantacce to ajiya shi wannan shugaba na ita wannan SBMC din na tattauna da shi haka a matazu inda ya nuna min gamsuwar shi da farin ciki aikin shi amma sai faɗi min cewa su yanzu gwamnati ya rage su zo su ƙara faɗaɗa masa azuzuwa saboda babu ma inda za su ajiye waɗannan yaya mata to akwai wani bayani da zaki dangane da wannan ansa da ya bani da na tambaye shi a kwarai da gaske wato shi dama wannan project din yayi ne domin ya kawo yara makaranta to bayan an fito da dabaru na ganin cewa yara an taimaka musu sun zo makaranta sai kuma ga wannan al'amari wanda yara yanzu so na aji ne gwamnatin jihar katsina tana nan tana iyakacin kokarin ta wurin kara makarantu da azuzuwa da kuma gyara wa'anda ke da akwai domin a ga cewa azuzuwan sun wadata domin yara su kasance a makaranta wannan fanni ne namu na ministry of education wanda gwamnan mu mai girma gwamna aminu bello masari yake iyakacin kokarin shi wurin gine-gine ne na ƙara harwa a cikin cikin jihar Katsina baki daya. So ana nan ana duba wannan harka ta ganin cewa an ƙara ma makarantu azuzuwa domin su ɗauki yawan yaran da ke taɓuɓɓullowa suna dawowa makaranta. To da ƙarshe ko akwai wani shiri da kuke da shi na ƙara faɗaɗa wannan shirin sauran sassa na wannan jihar da ba su samu amfanuwa da wannan shiri ba. Warai da gaske a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai yawan yaran da za su samu tallafi sun ƙaru yawan makarantun da za su samu tallafi sun ƙaru. akwai shirye-shirye da aka yi na maganan tafiya tare da su a members na SBMC wato su members na SBMC eh, su ne masu kula da harka ta tafiyarwa wanda sun kasance iyaye ne a mutane na cikin al'umma wanda suke zaune a nan karkarai to kuma muna nan muna ci gaba da tattaunawa da su domin a ga irin taimakon da su ma za su bada wato haɗin gwiwa ne da gwamnati da al'umma domin a cimma buri. yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. raina domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanyaya raina dan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta Yayin da shirin ilmin ɗiya mata a birane da ma watakil karkara a jihar Katsina yake kankama sosai ba haka lamarin yake ba a yankunan karkara a jihar Kebbi. Shugabar makarantar sakandaren zannin gwandu malama Hauwa Abubakar ta ce matsalar tana da tsanani kamar yadda za ku ji karin bayani a tattaunawar da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Abin da zan cewa gaskiya idan an ka kadiba ta fannin ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauƙi kwarai-kwarai amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne to idan nite ƙauyuka na kan te firamare school su in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in katte kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da gare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na ta wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata ciki asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan an ka same shi da ya shi da an ka tara min mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu kuyi suka ce malama abba ta taho ba ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce ɗiyanmu na can gona wasu na can suna da hakin gwabe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyanku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da walakanci ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura tarihi mata masu cikakka ni ce da ba samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ni to yanzu ku mi a shawar da kun yanke makan ku don ku hita wanka kangi sannan kuma ya kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar kwadanta ba malamai kun guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makaranta gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su ta hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata ta boko ni faɗa musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun hita wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi ni ce ai ku kun ka bada kanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka iya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya har dai ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in sa mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so ba ta ba ta bukata shawa na diya mace yar uwarta babu mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ko dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samun ah, a mata su samu karfin zuwa makaranta to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas ƙauyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakin mai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wa wanka abu matsaya don wallahi in an ka haka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta rasu haka in an kai haka nan an ka tara malamai an ka yi training din su an ka yi meeting an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin ɗanai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taba gwada haka nan gaskiya da daɗewa kuma an ka samu nasara don nan ba na mantuwa nan kebbi akwai lokacin da an ka tara hakimai da malamai na sokoto kebi zamfara nan an ka taho an ka yi lakca ɗigga an ka yi faɗakarwa nan a benga fultakanik lokacin don ana so a samu hikima ni an ka sa ni na yi firizantin wannan fifa ɗit ni na to na yi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limamai da malamai na hito na yi musu bita na musu karantarwa na musu komi nan wurin nan takardar da ni buga ta wadda ya kamata duk na yi bayanin muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai ya wanda ya tashi ya ce mini shi a kaina akan yadda sun ka ga wai ga ni karamar yarinya an to an tara uwayena da kakanni da dattijawa na taho na faɗa musu abin da ba sani ba gaskiya abin ya basu su sha'awa kuma su sun yi alƙawari da sun koma gida gaskiya za su sa su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su to da shike su hakimai eh, uwayen kasa kika yi magana kwarai lokacin ba su an ka tara eh, an kai musu wannan fadakarwa wani irin kira zaki wa su uwaye mata eh. su matan karan kansu masu su yaya matan suke hana su zuwa makarantar boko domin su kai su je su yi musu tallace tallace su uwaye mata mm. ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta tv da rediyo a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce mana mu biɗi ilimi wallahi ilimin gari aka cewa boko boko ba boko aka nuhi ba ilimin boko inda ya kayi shi don Allah don ka taimaki al'umma wallahi ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum manyan fa'onnas mahi alkhairin ku wanda mutane ka amfana da shi to wa abbai son ya zamo mahi alkhairin al'umma a amfana da shi don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki ci gaba yake da ci gaba lahira ki ji daɗi ki yi kokari kake ba ki jahila ki ba ta ilimi na Allah da na boko kuma ki kasance ana cin amfaninta babu za a yi tana zaune gida sai ta te daji babu ilimin Allah babu na boko ke gade duk wanda bai da ilimi wallahi ɗiya ne bane ya ci su wanda bai da ilimi bai da komi to wallahi al'umma ma za su wahala da shirin hakan ga abin da naka ba waye mata gaba ɗaya shawara su yi ƙoƙari su hidda ɗiyansu su sa su makaranta kuma su yi tsaye su ga sun kula da ilimin nan nasu duka bangare biyu a samu na Allah a samu na boko a samu idanu biyu haka ilimin boko inda ya kayi shi don Allah don taimakon al'umma don a amfana da kai a ci amfaninka Allah zai baka lada. kakka yi shi da wata manufa in manufa ka kai dai za ka shiga wannan don sana'a ce da shike muna da 'yan mata da kike ganin suna yawo mm. shoshi ina ne yawon maza su ba su ga talla ba su ga amfani ga uwaye ba su ga amfani uwaye su mm. wannan ba su ba su eh. dan ilimi na addini balanta na shiga na boko wani irin kira zaki musu to gaskiya kiran da zan yi talla tana da matsala kwarai talla ta zamo ta ba da matsala fiye da kashi 90 bisa ɗari bisa ga amfani da tallaka kawowa duk wanda ya dibi yadda 'yan mata ka yawon talla ke gade sun samu matsala babu ba su zauna gida sun ka samu tarbiyya iyayensu ba ba su zauna gida sun ka tayi iyayensu aiki ba ba su taimaka makarantar Allah ba ba su taimaka suna can suna ganin wata tarbiyya can ta garka sannan kuma duk dan talla da wuya ke ga wadda ba ta hulɗa da maza don dole an zama a namiji na zai kiran ka kuma tsakanin diya mace da namiji ba a sannan fashin suna kana akwai matsala dole a tsaya a yi ciniki ta yi mai da rahama na aka sa matsaloli haka don lalacewa ɗiya mata abinda mun ka kula da shi ɗaya ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace-tallace na wani zai sa ka ɗaki kai min ɗaki shi ɗan na nan don haka ga ina ba iyaye mata shawarar su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da suka wa garka ko a tocin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su. Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Mun ka muku wannan rahoto a baya can amma kuma saboda muhimmancin a yi wani abu a kai muka ga ya kamata mu sake nana tashi. Da alhaji sarkin maska da yayi Allah ka karshen ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yarda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. a siriya wakilan kungiyoyin 'yan tawayen kasar a shawarwarin da ake yi jiya asabar suka bayyana goyon baya ga zaman sulhun da rasha da turkiya suka shiga tsakani a kulla da zammar samo mafita ga rikicin siyasar kasar wadda ake fama da shi shekaru shida kenan duk da haka suka ce a kalli taron da za a yi a kazakhstan a zaman matakin farko na komawa teburin shawarwari karkashin majalisar ɗinkin duniya wadda ya cije a birnin geneva shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin obama ta kakaba wa rasha amma zai duba janye su muddin rashin ta bada haɗin kai ta yi aiki da amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga duka sassan biyu a iraki kuma jami'an kasar suka ce dakarunta sun kama katafarin jami'ar da ke birnin musul bayan wata fafatawa da mayakan sa kai na kungiyar isis wani babban hafsan sashen yaƙi da ta'addanci na ƙasar manjo janar ma'an sa'adi wadda ya bayyana haka ya ƙara da cewa dakarun na iraki za su yanto illahirin gabashin birnin cikin kwanaki goma masu zuwa masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar sarfi hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.